والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka ba dan kuma ba sai dan mu fara karatunmu na littafin ahkamul jana'is wa bid'uha littafin da tafaran malamin hadisi Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta Allah madaukin sarki ya masa rahma a ah, wannan shine darasin mu na farko da zamu fara a cikin wannan littafi kuma yau in ban manta ba tara ga watan biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya daidai da shida ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya annabi isa in ya tabbata a kai tsaye abinda za mu fara da shi shine mukaddimar littafi don a farko na yi tunani mu fara da tarihin malamin amma sai ga cewa malamai da dama sun karantar da littafin kuma wani littafin na Muhammad Nasiruddin Albani kuma sun yi magana akan abin da ya shafi tarihinsa da kai tsaye za mu shiga cikin mukaddima ta littafin malam ya buɗe littafin sa da bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا bayan malam ya yi bismillah so da yawa malamai suna cewa iya daga cikin ladabin fara al'amura shine a fara da bismillah domin abin da bismillah take kunsa da shi shine neman albarka da tabarruki na Allah tabaraka wa ta'ala domin bismillahi domin bismillah domin bismillah na cikin asali na'am bismillah muna farawa da sunan Allah malamai suka ce wannan jari ne wal majrur amma ita ma ka bata kawai ko ba ta ne na bismillahi bismillah wannan jari ne wa majrur jari ne wa majrur aka fara jumla da shi mana abinda nake cewa shine muna farawa da sunan Allah shi sa malamai suka ce duk lokacin da aka fara jumla da aljar wal majrur lalle wannan abun zai zama yana da ta'alluki da wani abu ko dai a gabansa ko kuma a bayansa kuma abin da zai ta'alluki da shi a gabansa ko a bayansa yana da alaka da abin da ka zo yi kamar muna cewa bismillahi naqra'u a ahkamil janaiz ma'ana da sunan Allah muke karanta littafin hukunce hukuncen jana'iza shine wannan littafin da ke hannunmu ma'ana muna neman albarka sunan Allah tabaraka wa ta'ala wannan yasa muka fara da sunan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim malamai sukan yi wa ar-rahman ar-rahim fassara guda uku na daga cikin abin da malamai suke faɗa suka ce ar-rahman mai rahama ar-rahim ma mai rahama ma'ana sukan ce ma'anarsa guda ɗaya ma'ana ar-rahman an tsago shi ne daga ar-rahmatu sannan ar-rahim ma an samo shi ne daga mai ar-rahmatu da haka sai suka ce ar-rahman Allah mai rahama ar-rahim ma Allah mai rahama wanda daga cikin malamai suka ce a'a ai ar-rahman ala wazni fa'lan ma'ana Allah ya siffantu da rahama cewa shi Allah ta'ala ya siffantu shi mai rahama ne ar-rahim ala wazni fa'il ma'anarsa shine fa'il kuma Allah ta'ala yana yin rahama din ga bayansa shi yasa yace wa rahmati was'at kulli shay rahama ta yalwaci komai da komai domin ina yin rahamar ga kowa da kowa domin babu wani abu da zaka duba a duniya face sai ka samu rahamar ubangiji a tattare da wannan al'amari duk yadda ke ganin rayuwarka wata iri da za ka yi bincike za ka gano a cikin rahamar Allah kake rayuwa ido rahama ne kafa rahama ce zaman lafiya rahama ne ka samu abinci rahama ne komai da gani rahama ne shi sa inganta hadisin bukhari wata rana annabi sallallahu alaihi wa wa sallam an kawo ribar yaƙi haka da kawo ribar yaƙi haka sai ga wata mata tana neman ɗanta ta kamo wannan dan ta bashi mama ya ki karba ta kamo wannan ta bashi mama ya ki karba har ta je kan danta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce kuna ganin wannan matar idan tana da ikon kar ta jefa hudanta a wuta za ta jefa shi suka ce ba za ta jefa shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce lallahu arham bi ibadihi min hadhihi almar'a bi waladiha lalle Allah madaukakin sarki ya fi tsananin rahama sama da wannan matar game da ɗanta kaga ita an tana da iko ba za ta jefa ɗanta a wuta ba ina fatan mun gane to mu kuma in Allah mu kuma Allah yana da iko da haka in dai mun yi imani mun yi aiki nagar Allah ba zai jefa mu a wuta ba kaga Allah mai yin rahama ne ar-rahman Allah ya siffantu da rahama din ba wai siffantuwar kawai da Allah ya ba a'a ar-rahimu ne yana yi wa mutane rahama wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ai ar-rahman mai kyauta a duniya wacce ta haɗa kafirai da musulmi ya ba kafiri mota ya ba musulmi mota ya ba kafiri gida ya ba musulmi gida suka ce wannan ita rahmaniya suka ce amma ar-rahim wanda yake da keɓantacciyar rahama wacce baya yin ga kowa sai ga mumine ce a ranar alkiyama wa kana bil mu'minina rahima inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim muna gane ha malam yace innal hamdalillah Lallai dukan yabo da godiya ya tabbata ga Allah nahmaduhu muna muna godewa Allah wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa akan wannan aiki da zamu Allah ya taimaka mana wa nastaghfiruhu muna neman gafarar ubangiji ya gafarta mana zunubanmu wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah ya kare mu daga sharrukan kawukanmu dan dan adam yana da sharri a karan kansa wata ran zaka ji kasala wata ran zuciyarka za ta ma umarni da amma da kyau inna nafsal ammaratun bisu wata ran kai da kanka za ka kanka zuwa ga abin da zai halaka ka a ka ko a lahirarka shi sa muke neman tsari daga sharrukan kawukan wa sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah daga munanan ayyukanmu domin ɗarin yana aiki kyakkyawa wani lokacin yakan yi aiki mara kyawu man yahdihi fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda zai batar da shi dan haka ya faɗa a hadisul ya ce ya ku bayina dukkan ku batattu ne ku nemi shirya ta ni kuma sai da shiryar da ku ashe kullum bawan Allah zai ringa roƙon Allah mai shirya wannan ne yasa za ga duk wani musulmi inda yana sallah to yakan in bai yi nafila ko ɗaya ba yakan roƙi Allah shirya a rana ɗaya sau goma sha bakwai dan duk fatiyar da karanta zaka ce ihdinas siratal mustaqim za ga a magariba a asuba kana yi so biyu banda rakatan fajri a azhar hudu al'asar hudu ka goma a magariba so uku sannan a isha'i so hudu ka goma sha bakwai kana cewa ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim ya ubangiji tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su to su waye Allah ko yi nima gare su ya ga mana cikin suratul nisa'i wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله تعالى شردهم ومن يدلل فلا هادي له duk wanda Allah ya batar da shi to ba wanda zai shirye da shi duk wanda Allah ya batar ba mai shirya da shi ashe shirya tana wajen Allah to wace irin shiriya ita ce shiriya ta tawfiki shiriya guda biyu ce akwai hidayatul bayani akwai hidayatul tawfiki hidayatul bayani shine ka zo ka gaya mutum gaskiya kaza ne daidai kaza ne daidai kaza ne daidai amma ya samu dace ya aiki da wannan abun wannan kuma yana hannun wa yana hannun Allah shi sa da Qur'ani wani gurin sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shirya wani gurin kuma sai Allah ta'ala ya ce manzon Allah baya shirya wani gurin Allah ya ce can suratul shura karshe ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wani gurin ya ce wa innaka latad'uhum ila siratil mustaqim kaga nan Allah ya ce manzon Allah yana shiryawa zuwa tabarki madaidaici wani gurin ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to ya Allah ya ce anan manzon Allah yana shirya nan kuma ya zo ya ce baya yi ya ce wa innaka latahdi lalle kai ya ma'aikin Allah latahdi lalle kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici wannan aya ce su cikin karshen suratul shura Allah ya ce annabi yana shiryarwa to kuma sai gashi a cikin bakara da suratul qasas in ban manta ba ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha a bakara ya ce kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai malamai suka ce shiryar da Allah ya ce manzala ta salama yana yi shine shirya ta bayani amma shiryar da manzala ta salama baya yi shine shirya ta taufiki idan Allah ya batar da kai a shirya ta taufiki ba wanda zai iya shiryar da kai saiwa sai shi Allah ayat da za ta fahimci wannan shine ayat da Allah ya ce fa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda Allah ya ce amma samudawa mun shiryar da su amma sai suka zaɓi makanta akan shari'a a ah, ya Allah ya shirya da su kuma za su zama batattu kaga ashe bayani Allah musu fa amma samudu fa hadainahu amma samuda mun musu bayanin shari'a da muka yi musu bayanin shari'a fastahabbu al'ama alal huda sai suka ga makanta akan shari'a to da haka ne yace man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi fala hadiya la babu wanda zai shirye da shi Allah ta'ala ya shirye da mu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ina shaidawa babu abun bautatawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne wannan jumla guda biyu ita ce musulunci duk wanda ya hakkake wannan jumla guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to kaga haka ke musulunci matakar ka san ma'anar wannan domin ka gamsu cewa Allah maɗauki sarki shi kaɗai ne abin bauta bayan shi ba wanda ya cancanci a ɗauki wani nau'i na bauta a kai zuwa gare shi sannan ka gamsu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kimarsa duk darajarsa bawa ne ga Allah bayan bawa ne ga Allah Allah ne ya aiko shi ba a karɓar saƙon addini a gurin kowa a wannan al'umma sai gurin wa manzon Allah wannan kaga ya koya ma cewa Allah zaka bautatawa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama me ya zama wanda zai karɓo ma sakon addinin da gurin Allah ya kawo ma da a ce musulmin duniya za su yi addini da haka da ba ga sabani ba kowa ya gamsu cewa Allah zai bautatawa shi kadai duk wani nau'i na bauta ba zai kai shi zuwa ga kowa ba sai gawa sai ga Allah sannan wanda zai kawo saƙon wannan yadda za a bautata wa Allah ɗin wane ne shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan gaba ta biyu tana baka saƙon cewa duk matsayin mutum ai ba a ɗaukan abin Allah a bashi domin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka shaida bawan Allah ne kuma dan kowa ya gamsu cewa shi bawa ne shi sa Allah ta'ala a Qur'ani guri biyar ko shida sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi bawa ne a gare shi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا وأنه لما قام عبد الله يدعوه to haka duk wani yana cewa manzon Allah bawansa ne dan haka shi ko manzon sallama shi yafi kowa kima da daraja domin annaba kansu duk wanda za a aiko shi an gaya masa cewa akwai annabin ƙarshen zamani zai in ka niski zamanin sa ka tashi daga annabi ka zama biyinsa littafin da aka baka an goge wannan littafin da nasa littafin za ka yi aiki dan Allah annabin da aka ba littafi an ce in manzala salama ya zo littafin sa ya tashi daga aiki da qur'ani zai aiki ya kai da katsin cikanka a cikin wannan al'umma wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama atitukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأكررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أكررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين كون النبي سيادة وانا القول سنة أكي هكذا to wannan yana ba mu sakon cewa ashe ana bautatawa Allah ne shi kadai sannan sakon bautar ana karɓarsa da gurma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku wadanda imani ku ji tsoron Allah mafi cancanta jin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi lalle ka dage ka mutu kana musulmi duk wani abu da zai tabbatar da kai a musulunci ya zama kana aikata shi kuma wata ka'idar zamu kula da ita in dai kana so ka kiyaye farilla to ka kula da nafila duk mutumin da yake kwaɗayin nafila za a ga baya tozartar da farilla ya za ka tozartar misali yanzu kana son ka samu raka atal fajiri sai za a yi makara a sallah asuba sai ka zo ka samu raka atal fajiri kana samun raka atal fajiri ai duk rashin da banka ba za ka ce gida za ka koma ba sai ka zo na ka samu asuba idan sallar azahar ce kana son ka yi biyu kafin azahar biyu bayan azahar da wuri za ka zo masallaci in ba ka yi biyun nan jira za ka yi haka la'asar ana yin raka'a hudu kafin la'asar amma ba ta cikin rawatib magariba ana yin biyu bayan ta isha ana yin biyu kafin ita da bayan ta ji in kana wannan ta ya za a yi ka tozartar da farilla yace ya ayyuhan nas ya ku taron mutane ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku taron mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya ita ce ran annabi adam wa khalaqa minha zawjaha daga ita dai wannan ran ya halicci matar ran wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa daga wannan ran da ko matar da aka halitta annabi adam da hawa'u daga nan Allah ya yada a duniya da gare su mazaje da yawa da mata da yawa zamanin burjik a bayan ƙasa wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wal arham wanda kuke roko da shi dan Allah ya ma dan Allah abin ma wal arham ku ji tsoron zumunci ku kula da shi inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ta'ala ya kasance mai bibiya ne mai kiyayewa ne a gare ku ya san duk abin da kuke aikatawa ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku wadanda kuka imani ku ji tsoron Allah wa kulu qawlan sadida ku faɗi magana magana ta daidai in kuna faɗar magana mai kyau in dai kuna harshen ku ya zama mai kyau maganganun kuna faɗar ah, kalmomi masu tsarki to yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah zai gafarta muku dhunubanku wa man yuti'i wa rasula duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah faqad faza fawzan azima hakika ya rabauta rabauta mai girma zai shiga aljanna malam yace amma ba'du amma bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah mafi gaskiyar zance ko da akwai wani zance mai gaskiya to wanda yafi kowanne gaskiya shine kitabullah littafin Allah wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafi kyawun shari'a yake shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura shine abubuwan da aka kirkiro a cikin addini bid'a kenan yace wa kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkiro shi da sunan addini to bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma dukkan bata wutar jahannama zai kai ka kaga ita bid'a ana samu ta ne daga ina da abin da aka kirkiro aka raba shi da addini ba a raba abu da addini kuma sai ya zama aƙida ko ibada shi sa bid'a a aƙida tana iya fitar da mutum daga addini bid'a a ibada kuma tana iya fasikantar da mutum shi sa hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdafa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun riwaya wata riwaya muslim yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun shi yasa sau da yawa yan bid'a ba san mai bid'a ba wani kace mai yi bid'a sai ce me yasa kisa malam malam na ji ma magana na ta sai su ce su ba sa bid'a kuma sai su abinci da cokali kaga wannan kana gani baka fahimci addini ba addini abu uku ne akwai akida ba a tabbatar da akida sai ta zo daga Allah ta zo daga manzon Allah komai ba aqida ne sai abin da Qur'ani da Sunna suka tabbatar da shi ake gina aqida ibada Allah ne yake cewa a yi manzan Allah sallallahu alaihi yake koyar da yadda ake yi duk wata ibada da ka sani in dai ba annabi sallallahu alaihi ne ya koyar da ita ba to cire ta daga layin ibada Allah zai ce a yi annabi sallallahu zai koyar shi yasa sallah yake sallu kama ra'aytumuni usalli shi yasa aikin hajji yace khudhu anni manasikakum to abu na gaba sai sai abin da ya shafi mu'amala ita ko mu'amala komai ya halatta sai abin da nasi ce haramun ne duk abin da ba aqida ba ba ibada ba yana cikin me mu'amala akan wannan kaida za kula da asali shan giya halal ne asali shan giya ya halatta yas'alunaka anil kamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima anan ba haramta akai ba ko a wani lokacin sahabbai sun ci gaba da sha ko ba a zargin su aka zo aka magana la taqrabu salata wa antum sukara kaga nan ma hana shan giya aka ba in an shakar aje sallah ba ta haramta ba sai da aka ce ya ayyuhal na amanu innamal kamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun daga nan sallah ta daga nan giya ta zama haram إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الكمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سابس كتي انتهينا daga nan aka rinka kwararar da ya ci a garin Madina kwararo kwararo kana hauza ga giya daga nan sun daina sha saboda bai ta zama haram saboda mu'amala ce ba ibada ba ce ita mu'amala nassi ne ke zuwa ya ce ba za a yi ba amma kuma a ciki ya halatta in kana so ai kasan da cokali ba ba ba akida bane kuma cokali ba ibada bane to ka nasin da yace ba za a ci abinci da cokali ba malin malin ba aqida bace ba ibada bace dina cikin mu'amalar mutum da gobe ka nasin da yace kar a sa ka wani nasin da yace kar a sa to da haka ake fahimtar addini wannan ita kira khutbatul haja annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fara magana zai yi khutba zai daurin aure zai yi kaza yakan fara gabatar da ita kafin bayanin da zai biyo baya ai na fata an gane malam yace kad qala Allahu azza wa jalla haqiqa Allah mabuwayi madaukaki ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku ya albarkatu alladhi bi yadihi mulku wanda mulki yake a hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai kamar mun tambaya mun cewa ya sai aka ce Allabi khalaqal mauta wal hayata shine wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarraba ku ya ga wane ne zai yi mafi kyawun aiki wa huwa al-azizu shi Allah magwayi ne al-ghafur mai gafara ne abinda zamu dauka anan cikin wannan aya mulkin komai yana hannun yana hannun Allah sannan Allah mai iko ne akan komai ikonsa akan komai zai iya kashe kai yau zai iya kashe kai shekara ɗari yau in Allah ya so yau za ka mutu in kuma Allah ya so sai kai shekara ɗari wannan yana cikin iko da kudura ta Allah tabaraka wa ta'ala shi sa yace na fa ni'mal qadirun ce mu ne nan muka iya ko madalla da gwanaye ce mu muka iya ko madalla da gwanaye duk abin da Allah ya yi mai kyau ne kuma daidai ne alladhi khalaqa mauta wal hayata shi ya halicci mutuwa shi ya halicci rayuwa wata nan za a ganka kana raye wata kuma sunanka me matacce to ya halicci wannan mutuwa da rayuwa da hikima mai hikima liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku ga waye zai mafi kyawun aiki ana abin da ke so mu gane mafi kyawun aiki ba mai yawa ba mafi kyawu ibn qayyim a cikin littafin madarijus salikin da ibn Taimiyya. a cikin a cikin a cikin littafin al-istiqama haka ibnu kasir ma ya faɗa a tafsirin sa daidai faɗin wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura requirement na aiki ya zama mafi kyau abu biyu ne na farko ka yi shi dan neman yarda Allah sannan kuma ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. misali kai ne ka za ka yi sadaka kaga sadaka tana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi sallam. amma sai kai dan mutane su gani su ce kai sadaka ba lada saboda an samu rukuni ɗaya ba a samu ɗaya ba rukuni biyu ne tsarkake niyya kai dan Allah sannan kuma abin ya dace annabi sai salama ya koyar da shi misali yanzu sai na zan yi wata ibada dan Allah dan Allah nake so na ibada amma ibadar ba ta cikin koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lada ko ba lada ba lada dole sai ya zama kayi dan Allah kuma ya zama yana cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-azizul shi Allah al-azizu ne mabwayi ne da yafi karfin kowa zai iya kama kowa ne da zunubin sa ba wanda zai iya guje wa Allah amma al-ghafuru Allah mai yawan gafara ne in kayi imani ka koma zuwa gare shi shi Allah ta'ala ya ma gafara wannan ne ta za ga requirement da ake nema mutum ya shiga aljanna ka iya abu biyu ne zuwa uku abu na farko imani na biyu aiki na gari shi ko aiki na gari yana da rukuni guda biyu shi ne yi dan Allah da neman kuma yi akan koyon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa duk qur'ani in ka duba haka Allah yake faɗa innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجريب تحكيم الأنهار في جنات النعيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة kaga Allah na imani da aiki na gari shine dalilin da ke sa mutum ya je shiga aljanna shi yasa ba za ka zo ka ce kawai kai imani kai ba za ka yi aiki ba ka san mutane suna son kasala sai ga mutum yana faɗan maganganu da yawa ai akwai wani bawan Allah ma wanda hadisi ne na gaskiya amma kalimatu haqqin ce da bihal batil kalma ce ta gaskiya amma mutane suna so su amfani da ita don bin san zuciya bayan ya kalma shahada aka mai magana sallah aka mai magana azumi duk iya wanda aka wajabta masa yace a gaya mai wanda ya wajabta a gaya mai wanda ya wajabta ana gama sai ce la azidu ala dalik ba zan kara ba akan wannan manzo Allah ce aflaha ar-rajulu in sadaqa wannan mutumin yayi ya rabauta in dai gaskiya zai kula da wannan farilla sai ga wani mutum yanzu a zamanin nan ya zo da ta ashi ba sai ya na fula ba kaga wannan wayo yake so ya lalace sauran sahabban abubakar da umar da usman da ali ba sa nafila to me yasa baka damu kai koyi da su ba sai wannan makila da baka san sunansa ba me yasa al'ashiratu an mubasharuna bil janna ba sa yin nafila azumi ba sa yin nafila sallah ba sa yin nafila kaza su anan duk ka sunansu kuma ka san yan aljanna ne shi ma ce dan aljanna ne ya shiga cikin umumin sahabbai ya shiga aljanna amma wannan su aka nuna aka ce wane da wane abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna ali fil janna abu ubaida sa'ad da sa'id zubair dukan su aka ce suna aljanna sai talha ta abdurrahman ibn auf da aka ce suna aljanna to suna nafila suna azumin nafila suna kaza ka je ka binciki ibadarsu amma sai fake da wannan to dalilin shiga aljanna shine imani da kuma aiki na gari malam ya kawo mana wannan ayar dan ya bayyana mana cewa munasabarta da nan gurin shine Allah shi yake da mulki yake da iko akan komai sannan shi ya halitta mutuwa da rayuwa dalilin da yasa ya halitta mutuwa da rayuwa shine dan ya jarraba mu ya ga waye zai aikin kwarai ashe wannan rayuwar da muke zaune abin da ake son mu shine aiki na kwarai muna ganewa sannan kuma ayar nan tana da alaka da cewa lalle mutuwa tabbaci tunda Allah shine ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarrabawa malam ya ƙara cewa wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khair fitna wa ilayna turja'un Allah ta'ala ce kullu nafsin dukkan rai za ta ɗanɗani mutuwa za'iqatul maut sai ta ɗanɗani mutuwa ma'ana kowane rai sai ta mutu كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو سيا قاري أبان كسا أني ميش الرسا ياشد شن كبري ونبلوكم بالشر والخير منا جربك الشر منا جربك الخير وإلينا ترجعون كما قالي مزاك داو ونقول إنك كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ونقول إنك كل نفس ذائقة الموت wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ce duk ce ta mutu amma za a cika muku ladan ku ne a ranar alkiyama ladan me in kai aiki wannan yana tabbatar mana da kowa sai ya mutu ba wanda yake inkarin zai mutu ai hankali ma da waki ne yau da gobe ba wanda yake inkarin mutuwa ko ba aya da me yau babanka ya mutu kuma har yau bai dawo ba ko mahaifiyarka ko ɗanka ko ƙaninka ko wanka ko wanda daga cikin dangin ko makotanka dole dai kaga wani ya mutu kuma bai dawo ba kuma tun da ake cewa kowa sai ya mutu duk wanda mutuwan nan ta zo kansa baya cewa ba zai tafi ba dole sai ya tafi to da ka saka ne me ya kamata kai shine kai kai tattali malam yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mali walid dunya ma fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha hadisi ne da da da yake a cikin silsilatul ahadisi sahiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mali walid dunya yace ni me ya shafe ni da duniya me ni da wata duniya ma ana fi duniya ni ba ni matsayina a duniya ba wani abu ne illa karatibin face wani mutum matafiyi da yake akan abin hawa ya ɗan gaji sai ga wata inuwa istaralla ta ta shagaratin sai zo karkashin wata bishiya ya kwanta dan ya huta yana gama huta kuma sun maraha wa taraka sai ya tafi ya kyale wannan wannan bishiyar wannan inuwar yace shine matsayina a duniya zan dan huta in to wannan shine da ake son ka ɗauki duniya ka dauka cewa ko da yaushe za ka iya tafiya dan ka tattalawa kanka ayyuka na gari da maganganu na gari da abubuwan da suka dace na gari mala yace summa innahu لما كان هديه في الجنائز خير الهدي مخالفا لهدي سائر الأمم yace sannan yadda al'amari yake shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da jana'iza ta kasance khairal hadi mafi alkhairin shiriya mukhalifan li hadi sa'iril umami wacce ta sabawa shiriyar sauran al'umma ma'ana abin da aka ba wata al'umma na harkar jana'iza ba irin ta ne na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mustamilan alal insani lil mayyit shiriyar manzon Allah sallallahu ta haɗu ne akan kyautatawa ga wanda ya mutu din wa mu'amalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi da kuma yi masa mu'amala da abin da zai amfane shi a cikin kabarinsa wa yawma ma'adi da kuma ranar tashin sa a ranar alkiyama ranar makomasa wa alal insani ila ahlihi wa aqaribi haka dai shari'a shiriyar manzo Allah sallama ta haɗu akan kyautata wa iyalin mamaci da kuma danginsa وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت da kuma tsayuwa da bautar rayayye a cikin abin da mataccen ya yi mu'amala da da shi waye rayayye shi ne Allah tabaraka wa ta'ala haka wannan jana'i haka wannan shari'a take ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa kana min hadihi fil jana'iz yana daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da jana'iza iqamatu ubudi iqamatu al-ubudiyyati lirabb tabaraka wa ta'ala ala akmal al-ahwali wal ihsanu ila al-mayyit wa tajhizuhu ila Allah ala ahsani ahwalihi wa afdaliha yace shiryar manzon Allah a game da jana'iza ta kasance tsayuwa da bautar Allah tabaraka wa ta'ala akan mafi cikar hali za a zo a tsaya a wajen jana'izar ai waɗansu abubuwa kafin nan a zo ai sallah duk wannan ibada ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wal insanu ila al da kuma abubuwan da suka shafi kyautatawa ga shi mamacin domin bayan ya rasu za a rufe idansa za a lullube shi za a mai wanka za a sa mai sutura sannan bayan Allah za su zo su mai addu'a za su nemi cetonsa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda a gaba za mu ji hadisai in mutane sun kai kaza ba sa yin shirka suka nemi Allah ya ba su ceton wani zuwa ga Allah Allah zai ba su kaga wannan kyautata ce ga mamaci wata tajhizuhu ila Allah ala ahsani awalihi wa afdaliha sannan za a shirya wannan mamaci dan tafiya zuwa gurin ubangijinsa a hali ko sifa mafi kyawu mafi falala domin za a mai wanka yana kanshi a sa mai turare a sa mai lifafa sannan a kai shi gurin Allah tabaraka wa ta'ala ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله da kuma tsayuwarsa shi mamacin da tsayuwar wato da kuma tsayuwar abokanansa wanda suka zo yi mai sallah da tsayuwarsu sufufan sahu yahmaduna Allah suna gode ma Allah wa yastaghfiruna la suna nema masa gafara wa yas'alunahu al-maghfira suna roƙon Allah ya gafarta masa wa rahama ya tausaya masa wa tajawuza an sannan suna roƙon Allah madaukin sarki ya zanto cewa ya kau da kai daga munanan ayyukansa shi ne a cikin addu'a kana ta Allahumma in kana muhsinan fa zid bi ihsani wa in kana musian fa tajawaz an sayyi'ati kaga duk wannan za a mace wannan thumma al-mashi bayna yadayhi ila an yudi'ahu hafrata sannan za a tafi a gaban wannan mamaci ana raka shi har zuwa lokacin da za a ajiye shi a ban kwana da shi a cikin kabarinsa thumma yaqumu huwa wa ashabuhu bayna yadayhi ala sannan dai shi annabi sallama zai tsaya a gaban kabarin zai tsaya a gaban kabarin da sahabbansa ya zanto a gaban wannan kabarin sa'ili na lahu tabbata suna roƙa masa tabbata ahwa da makana ilaihi babban abin da ya fi nema a wannan gurin aina fata an gane can an baya ce wa kufuhu annabi sallama zai tsaya akan gawa wa hukufu ashabihi sufuban yahmadun Allah sai sahabban gashi ya tsaya a gaba gashi sun yi sahu suna gode wa Allah suna neman wa wannan mamaci gafara to haka idan an riga an binne shi annabi sallama zai tsaya gwargwadon a yanka raƙumi a fede shi a raba namansa ana yi wannan mamacin addu'a shi sa ya gaya mana hadisi ingantacce idan mutum ya mutu sai ce istaghfiru li akikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku nema dan uwanku gafara bayan kun nema mai gafara ku roƙa mai tabbata a gaban Allah dan yanzu zai an tambaya tambaya ce da kowa ya san ta amma sai ka rayu akan imani da aiki nagari zaka iya ansawa man rabbuka man nabiyuka wa ma very simple question tambaya mai sauki amma ita tambaya ce ba za ka kai kira min abu ka haddace kamar za a ma jaraba a jami'a a'a in ka gudanar da rayuwarka akan man rabbuka man nabiyuka wa ma mana ka da Allah ne ubangijinka annabi Muhammad sallallahu alaihi shi zai kama sakon addini ka yadda sannan ka yadda kuma addinin musulunci shine abin yi to zaka ibada ansa a gaban Allah amma duk kwakwalwarka duk tilawarka duk haddarka ko mai kwakwalwarka ce ko da kwamfuta ce ko ta fi kwamfuta kwamfutanci misali in ka je gaban Allah ba tare da imani da aiki na gari ba to ba za ka yi ansa wannan tambayar ba to me ya kamata bawa ya kansa shine tattalin imani da kuma aiki na gari rayuwar duniya ka hakura da ita ka hakura da duk wani abu da yake haramun ne kaga in ka ci haram ma za ka rayu in ma baka ci haram ba za ka rayu in ka ci haram ma za ka rayu in ma baka ci ba za ka rayu in Allah ta'ala ya kaddara ma za ka yi za ka yi 2150 shekara nawa kenan yanzu wajen 130 da wani abu da uku in Allah ya kaddara za ka wannan lokacin zai baka abin da zaka ci zai baka abin da za ka gudanar da rayuwarka matukar zaka nema a cikin taskar Allah kuma Allah zai baka sai dai ka sani ka gudanar da rayuwarka akan ka'idan nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat ma'ana ka gina rayuwarka akan cewa Allah ya riga ya raba arziki kila kai in ka ka ci abinci rana biyu kake bukata wani kuma 2000 zai ci wani kuma ishirin zai ci haka Allah ya tsara kila in ka yi tufafi kana buƙatar dubu uku ka je ka sai yadi ka akwari a ɗinka ma to wani kuma zai sa sai ya sa na dubu talatin wani sai ya sa na dubu saba'in wani sai ya sa na dubu ɗari haka Allah ya tsara kuma ba da ka yi wani ma kila da ɗalibinka ka ne kai yake koya mai karatu karatu ka fi shi amma baka fi shi kuɗi ba saboda kowa ya kuɗin da Allah ya tsara to duk lokacin da za ka kokari ka ji cewa sai ka yi ɗaji ka gama wane to za ka jefa kanka a cikin bala'i ka rayu gwargwadon yadda Allah ya tsara ba duniya nawa take duniya ba ta da yawa in ma duniya tana da yawa kai kwanan ka nawa ne idan ka yi shekara talatin za ka yi shekara hamsin saura ashirin idan za ka yi shekara sittin ka yi arba'in dai saura ashirin to wani ma sittin zai kuma ya yi hamsin da biyar kaga saura biyar kuma yana sa buri irin wannan burin sai sa mutane su saci kuɗin gwamnati su gina gida su saci kuɗin gwamnati su sai mota su saci kuɗin gwamnati su kaza sai kuma an je lahira biya kuma ya gagara saboda hadisin bukhari da muslim manzala sai salama ya ce kun san waye fallasasshe a ranar alkiyama sabai suka ce malla dirham lahu wala mata shine wanda ba shi da kuɗi ba shi da kadara annabi ya ce a na ka kenan ya ce ai wanda za a wata please wanda bankruptcy zai hau kansa shine wanda ya yi sallah cikakkiya azumi ga shi da azumin nafila ga sallar dare ga zumunci ga kaza duk ayyukan alkhairi ya yi sai dai ya zagi wani ya yi wani ƙazafi ya da kiwa ne ya ci dukiyar wani ta hanyar haram manzala salama sai ce sai a ɗebo wannan ladan da ya tara wanda wanda da da bai wancan laifin ba sun isa su kai shi aljanna sai a ɗiba a ba wannan da ya wa ƙazafi sai a ɗiba a ba wannan da ya ci dukiyarsa daga ƙarshe zai zanto cewa ladan nasu ya ƙare ba a gama biya ba to ta za a biya wanda ba a biya ba sai a ɗebo zunubin su sai a lafta mai sai a ɗebo zunubin wannan sai a lafta mai manzara salama ya ce sai ya zama ba shi da komai a tare da shi sai zunubi sai a wurga shi wutar ba. ko gabata wani ya rayu da riga ɗaya riga ɗaya wani ya rayu da riga ɗaya wani gurasa yake je dangwala a cikin mai ya sha kuma aljanna ne amma kai ya rayuwa ka take nan an yi ta biyu gidan annabi sallallahu alaihi saboda babu ba dora tukunya ba na tabbata da kai aure ba taba wata biyu dan babu ba ce ba dora tukunya a gidan ba Aisha ce ba mu da abinci sai aswada ne dabino da ruwa sahabbai sun tafi yaki guri mai nisa a kafa wasu akan abin hawa abin da suke na guzuri dabino ne kowa ɗaya ake bashi a rana ɗaya yanzu kai ake rayuwa ba ka ke rayuwa ba to kuma ga mutuwa tana nan tana binka kuma matsalar mutuwa idan ta zo ba a bada baki babu tunanin ka je ka nemi ceton wani a'a ba duniya ba ce mutuwa ta zo za ka tafi akan duk abin da kasance kana aikata kuma akan za a tashe ka Allah ta'ala ya tsare mu sun ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا yace daga nan sai kuma su ringa wato lazimta na kai masa ziyara a kabarinsa mu'ahada shi ne abin da zaka ringa yi yau kai gobe kai jibi kai ko in kayi wayan lokaci ka je kare mana baka saka ku rabu to suna ku ringa kai masa ziyara a kabarinsa suna mai sallama a kabarinsa suna yi mai addu'a kamar yadda rayayye yakan jibinci yi wa abokinsa a gidan duniya haka yau ka je gidansa bayan wata ɗaya koma bayan sati biyu koma haka za a ringa zuwa kabarin kuma ana mai addu'a wannan duk shiriyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ana neman dai wannan bawan Allah madaukin sarki ya kai shi ina aljanna fa awwalu dalik amma na farko daga wannan da ake ake masa ta'ahuduhu fi mabdihi wa tadhkiruhu al-akhirah وأمره بالوسية والتوبة وأمر من حضر بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه نفرق أتكين شرير من زال سلم أبن أكي ذاك جم مسلمي سنا ƙoƙarin kai ziyara ga wanda ba shi da lafiya da tunatar da shi lahira da kuma umarcarsa da ya rubuta wasiya kuma ya tuba zuwa ga Allah sannan kuma da umartar waɗanda suke yin jinyarsa su ringa lakkana masa la ilaha illallah suna ganin ranka kamar zai faɗe ce kai ce ne la ilaha illallah ka san da mana ake yi ba a cewa ka ce wai sai dai a ce wai ka ringa la ilaha illallah wai wani ya ji ya faɗa a'a gaya mai ka yi shi mana lafiya ka ce ce ne la ilaha illallah faɗi yana faɗa sai ka shiru ka ƙara mai magana in ran ya tafi a daidai wannan shi kenan in kuma ya ƙara yin magana kafin wannan sai ya ƙara ce mai ce la ilaha illallah dan ya zama shine ƙarshen maganar da zai yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ƙarshen magana sai zama shine la ilaha illallah to zai shiga aljanna Allah ya sa ta zama ƙarshen ثم النهي عن عادات الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لقم الخدود وشك, وشك الثياب وحلق, وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياهة وتوابع ذلك كينا لك شيء شرير من ذنب الله صلى الله عليه وسلم hani daga al'adun al'ummomi waɗanda ba imani da ranar tashin alkiyama ba ranar da za a busa mutane rai a tashe su a ranar alkiyama suna da waɗansu al'adunsu idan an musu mutuwa to mu addininmu ya hana mu wannan ga irin al'adun shine min laqamil hudud sanin ga maru kunce su suna sun shiga uku sun lalace wa shaqqa thiyab da kuma yaga tufafinsu wajen nuna suna bakin ciki wahalakin ru'us da aske kansu zama su ta yi kwalkwal ko namiji ya yi kwalkwal wai shi an mai mutuwa wai baya jin daɗin duniya mu addinin bai ce mana me haka ba ya ma hana mu wa raf'i sautu bin nadbi wal niyaha da kuma daga sauti wajen kuka da ihu bi addinin mu ya hana wannan yace laysa minna man laqama al khududa wa shaqqa al juyuba wa da'a bi da'wati al jahiliyya baya tare da mu wanda ya yana malin fuskar sai yana ya shiga uku ya lalace ko shi an mai mutuwa ko ya ringa yaga gasa. ko kuma ya ringa magana na shiga uku na lalace in ba wani ya zan yi to shi da ta shi yayi ai wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut dan wani ya mutu lokacin sa ne yayi akwai damuwa akwai alhini akwai rashin jin daɗi amma ba shi da alaka da rayuwarka sai wani ya mutu ma ne yake kuɗi in kuɗi zake nema malam yace wa sannal khushu'a lil mayyiti والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب وكان يفعل ذلك ويقول تدمأ العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب من ذا الله يسنن تاوى جماعة سا قز أن تندكي جمامج معنى sauke sauke da rashin yin kuka da rashin yin hayaniya amma kuma ya sunnanta mana albuka allazi la sauta ma'ahu kuka wanda babu sauti shine hawaye amma mutuwa kai hawaye wa huznal qalb da bakin ciki a zuciya duk wannan addini ya yarda amma mutuwa kai wannan wa kana yaf'alu dhalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata haka wa yaqulu yana ma cewa tajma'ul ayn idanu suna hawaye an mana mutuwa wa yahzunul qalb zukatan mu suna bakin cikin an mana mutuwa amma wala kulu illa ma yurdi rabb ba za mu faɗi wani abu ba sai abin da zai yardar da ubangijinmu ma'ana duk abin da za mu faɗa to Allah ya yarda da shi wala kulu illa ma yurdi rabb ba za mu faɗi komai ba sai abin da zai yardar da Allah cewa ba mu fishi ba ba mu nuna damuwa ba malam yace wa sanna li ummatihi alhamda wal istirja'a war rida anillah wa lam yakun dhalika munafi'an لجمع العين وحزن القلب ولذلك كان أرض الخلق في قضائه وأعظمهم له حمدا وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه والقلب ممتلئ ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره واللسان مشتغل بذكره وحمده ما لا يتي النبي صلى الله عليه وسلم ya sunanta wa al'ummarsa godiya ga Allah da kuma faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-istirja idan an ma mutuwa war rida anillah sannan ya sunanta mana yarda da hukuncin Allah Allah ya ɗauka ma wanda kake so to ka yarda Allah shine mai iko akan kuma kuma zai kula da kai walam yakun zalika munafiyan munafiyan li jam'il aini yin hakan baya kore yin hawaye da ido dan kai hawaye da ido ba za a ce baka yarda da kaddarar ubangiji ba a za ka yi hawaye na sabo na damuwa wa husnul qalbi ko baya kore bakin cikin da ke zuciya ma'ana a ce dan kai bakin ciki kuma wancan ba da ma gode wa Allah kai istirja'i kuma ka nuna ka da abin da Allah ya duk kai da amma dan kai hawaye dan zuciyarka ta yi bakin ciki to wannan bai nuna ba kai wancan ba muna gane ولذلك كان أرد الخلق في قضائه وأعظمهم له حمدا wannan ne yasa manzo Allah sallama ya zama mafi yardar halittar Allah da kaddarar Allah da hukuncin Allah manzo Allah duk hukuncin da Allah ya da shi to ya yarda da shi kuma shi ne yafi girman godiya ga Allah manzo Allah yana gode wa Allah ko da yaushe amma dan sai mutu yace innal aina tajma wal qalbu yahdan wa la naqulu illa ma yurdi rabb wa baka ma zalika yawma ma tabnuhu ibrahim amma tare da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hawaye a ranar da ɗansa ibrahim ya rasu ra'fatan minhu wa rahmatan lil walad dan tausayi da gare shi da jin kai ga wannan yara wa riqqatan alaihi dan kuma tausasawa yara wal qalbu amma a lokacin zuciyar mumtali'un bir rida anillahi azza wa jalla wa shukrihi zuciyar tana cike da yardar da yarda da kaddarar ubangiji da kuma godiya ga Allah wal lisanu sannan harshen nasa ko mustaqilun bi dhikrihi wa hamdin ya shagaltu da ambatan Allah da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda haka ake so ka zama idan an ma rasuwa za ka yi kuka za ka yi bakin ciki amma zuciyarka za ta nuna ka yarda da abin da Allah ya wanda ba ka yarda ka samu lada in baka yarda me za ka yi ba abin da za ka yi to wanda ka yarda ma a ruwan sanyi ka samu lada saboda in ma baka dama ba abin da za ka yi ko ba haka bane to ha wannan ka yadda a matsayin ibada ka samu ladan wannan bala'in da ya same ka a ranar alkiyama a ranar alkiyama shi sa wata mata ai aka yi mata mutuwa manzara salama ya zo yana da ta ta ce a ta tafi kaman guri baka san me ya same ni ba bayan ya tafi aka ce mata wannan shine fa annabar rahman sai ta koma gida yace ina innama sabru inda sadamatul ula lokacin da kwaran kwatsar farko ta duro lokacin da musibar ta faɗo ana ake so kauna kayyade da Allah amma bayan ka gano bayan da zaka yi sai ka ce kayyade da Allah shi yasa ake bada labari wani ne ya zo da yan tsabbansa aljihu jarijiya mai mai tsayin gaba da yawa ya sun kuya zai ɗebi ruwa sai suka faɗa sai ya ce sadaka <laughs> kaga kaga wannan akwai matsala ko akwai matsala da haka abin yana faruwa shi sa daga cikin rukunan imani an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi in dai kana rayuwa abu mai kyau zai same ka wata rana kuma abu mara kyau zai same ka in mai kyau ya same ka gode Allah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim hadisin Abu Huraira ya fi ta magana da ta zama da ya kamata ta zama guide ta zama shari'a ga duk wani mumini yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabahu darra sabara fa kana khairan la manzo sallallahu alaihi abun mamaki abun burgewa ya tabbata ga al'amarin mu'min duk duniya ba mai wannan matsayin sai mu'min mu'mini ne kadai ke da wannan in abun dadi ya same shi to ba zai tafi ya sabo ba da da kare yake ce amma yanzu ya samu wadata yayi gida yayi mota to ba zai sabu ba sai dai gode wa Allah ta hanyar da'a shakara fa kana khairan la sai wannan idan mai alkhairi idan abu mara kyau ma ya same shi musiba ta same shi to ba zai zage zage ba sabara sai ya hakuri fa kana khairan la sai kuma zai masa alkhairi ashe wannan ana ba mu gaji in abu mai kyau ya same kakkai sabo domin wannan godiyar idan Allah ya ma ni'ima Allah ya ce in kayi zai ƙara ma wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid to shi kuma shedan da ya gane da yake mugu ne kasan shi shedan mugu ne saboda shedan yana dabaru ka karanta talbisu iblis shedan idan ya ga ba zai hana ka abba sai rage mafawa misali ya san ba zai hana ka azumin nafila ba ba zai hana ka sallan nafila ba balle ta farilla to idan kana azumin litinin da alhamis sai wata rangi ziga zuga kai ce baka da kwarin jiki sai ka dawo litinin kawai to ya gama da kai ya ci riba ya karu ko kana yin raka'a goma sha biyu da rana sai ya dawo da kai takwas to tafiya zai ringa murna ya karu ai wata rangi tun da ka dawo takwas yanzu to wata rangi hudu ka dawo to shaidan da ya gane dalilin da ke sa Allah ya kare mana ni'ima shine mu gode mai ta hanyar kara da'a shi kuma sai ya ce sai yayi duk yadda zai bari mun gode din ba ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين yace zai zo ta gaba zai zo ta baya zai zo ta hagu zai zo ta dama yace da yawansu ba za ka same suna gode ma ba in kai musu ni'ima kuma hatta annabi sallallahu alaihi wasallam an Allah ya mai ni'ima ƙara da'a yake hadisin bukhari da muslim hadisin aisha wata rana yana sallah kafarsa na kumbura Aisha ce kai da Allah ya gafarta ma abin da kai ji da da wanda zaka yi a gaba tana nufin inna fatahna laka fatahan mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar amma ka tashi kana sallah kai ce ya Aisha to afala akuna abdan shakura Aisha ba zan zama bawa mai godiya ga Allah ba ashe ga Allah مالا يتي ولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم في الإبادات كلها ومنها الجنائز بسبب انصرافهم عن دراسة العلم ولا سيما علم الحديث والسنة وانكبادهم على العلوم المادية والعمل لجمع المال فقد طلب مني بعض الأئزة بمناسبة وفاة عيد قريباته يوم الجمعة الواقع في إحدى عشر ربيع الآخر سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعين أن أضع رسالة مختصرة في آداب الجنائز في الإسلام ليقوم هو أو غيره بطبعها وتوزيعها على المستمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم مغتنما فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبيهم hatta yastannu biha wa yahtadu bi hadiha wa yastaniru bi nuriha malam yace yayin da da yawa daga cikin mutane a halin yanzu sun yi nisa mafi dukkan nisa sun yi nisa dukkan nisa daga shiryar manzon Allah sallallahu a cikin al'amarin ibada gabaɗaya. daya abinda malam yake nufi ibadu da yawa mun yi nisa daga shiryar manzon Allah mun shigo da abubuwa da yawa yanzu ka ɗauko sallah abubuwan da aka shigar a sallah waɗanda ba shiriyar manzon Allah bane sai salama suna da yawa a kiran sallah an shigar ko ba haka ba an shigar a kiran sallah an shigar a ikama an shigar a karatun fatiha ka karanta littafin wani wani littafi dan karami wani as-sab'ul masani wani sa'in ka je wani masallacin zagoni na ta amin za ga yayi wani haka to ba da kai ba littafi ne littafi ne a sabon masani ana sa an kace amin sai ka dan yi gajiya ka da an shigo da bidiyoyi ruku'u ne sujuda ne komai an shigo ita kanta sallar an zo abinda da shi ne rufe sallah ba shi bane sai an sa wani limami yana salati goma ga annabi fatiha da salatul baki kul wallahu ba uku wani ma in ya same in ka same shi zai ce ayatul kursiyu da laqad ja'akum ilafi dan Allah an ba habibi ba zai wannan ayatul kursi tana da tana cikin bakara laqad ja'akum tana cikin suratul tauba li'ila kuma tana izin karshe kaga min awwalil qur'ani ila akhiri to duk an shigo ce to tunda yanzu mutane sun yi nisa daga shiriyar manzala sallama a cikin ibadu malam yace wa min hal janaizu a cikin hadda janaiza bi sababin sirafihim an dirasatul ilmi saboda kauda kai da mutane suka daga koyon ilimin addini kowa baya koyan ilimin addini da ka kawai ake yin ibada kuma haka mutum yana faɗa akan wannan wala siyama ilmal hadisi was sunna malam yace musamman ma ilimin hadisi da kuma ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wankibabihim ala al-ulum al-maddiya da kuma karkatar mutane zuwa ga ilimi na neman duniya ilimin sana'a shine ilimin boko kuma wannan gaskiya ne mutane da yawa sun kau da kansu daga ilimin addini sun koma karatun boko a yanzu bai da aka ce ya yaron ka yana karatu zaka ce A eh, yana yi da zaka ce ina yake ce ma yana QUT e ko yana Northwest ko yana yana ke ko ma yana ABU ko yana ATBU ko Unilad ko Unijazz wani ma kuma ya bakasar yana wasu me zai karantawa ya zai karanta accounting zai karanta economics zai karanta law zai medicine zai yi Kada. su a gurin su wannan shine karatu an karkata zuwa ga wannan karatu tare da cewa dukkan su musulmi ne sun san ba yadda za a yi economics ka je lahira mala'iku sai da ka sai kai bayani economics ka da ba aljanna ba ruwan mala'iku da wannan karatun naka ko zai yi ko kai sociology ko accounting a sai ga mana yadda ake audit kawai ka shiga aljanna ta yaya ba zai yi ba asalin ma karatuttukan nasu da yawa za gani arna ne na arna ne idea ce ta arna wanda wani saboda bokon za ka sha mamaki yanzu akwai wani bayan Allah na sani lawyer ne akwai da suke kira mai master of law labbenin master of law wata rana an liƙe hotel ba bature ne fa arne sai wani ya zo mai tsage haka wannan lauyan yana zuwa sai durƙusa a gabansa kuma wannan lauyan lecturer ne da ya zaga da aka gane wannan ya durkusa ya ce sorry my lord aka ya faɗa ya ce sorry my lord ya ce if I can trust this guy I will definitely send him out from this university wai da zai iya gano wanda ya wanne ya mai wannan zane-zanen sai ya hanyar da za a kore shi saboda tsabagen yadda da karatun boko da turawa sunan annaba da sunansa da sunan mahaifinsa duk sunan annaba ne karewa amma kai faɗa ce sorry my lord labdanin fa ya mutu ba kawai idan an mai tsage wai na ganin an ci mutuncinsa amma da za a taɓa annabi sai salama ku fito za ku yi bala'i sai ce ku kuma 'yan zafin addini Ka ga mutum yana girmama wani rumus waɗansu sunaye saboda abubuwa kuma yaran mu da yawansu haka suke yanzu sai yaro ba shi da alaka da qur'ani ba shi da alaka da sunna amma duk wani littafi da ka sani duk wani novel da ka sani ya haddace ya haddace wannan wani irin lalace ce kuma iyayen kansu abin da suke nuna a tarbiyyar su shine karatun boko ya fi karatun addini iyaye kansu suna yi ta yadda za a gane yanzu da a a makarantar bokon ƴaƴanku za a ce akwai extra lesson da safa ranar asabar da lahadi kaga ranar islamiyya ce wallahi yaran sai sun je ko ba za su je ba to su ma yan islamiyya yan tafi zo taran sai ranar litinin da talata akwai extra lesson na qur'ani da safe za su zo ba za su zo ba wani abu da ake fahimta a boko idan aka bude makarantar kuɗi sai a ce za a yi karatu daga safe zuwa karfe biyu sannan da karfe uku zuwa biyar da rabi kuma za a external lesson kuma iyaye musulmi su yadda dan su baya zuwa islamiyya kuma sai ya je makarantar boko ya biya dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari amma tafisin da aka buɗe naira dubu biyar ba zai iya biya ba wani ma sai ce karatun Allah sai an biya to ka je ka biya na Allah tunda ba ka biya na Allah ba ko ba haka ba shi sa kullum rigima sai a ce kullum ya ci kuɗin makaranta ya ci kuɗin masallaci ya ci kuɗin makaranta ya ci kuɗin masallaci da kuna biya ne ku ba shi albashi mai kyau muna ku ji kira'a lafiyayya ƴaƴan ku sun zama kamar wani wani ayyubi amma yana jin yunwa ran litinin ma dama yana tashi da safe ya duba ya gaba zai samu na kari ba sai ya ce inni sa'imun ya ce akwai hadisi Allah ya sa mu dace wala amalin jam'il mal sannan mutane sun karkata zuwa ga yin aiki domin tara kuɗi sai ce faqad talaba minni ba'd al a'izza wani na sashe na yan uwa masu girma ya tambaye ni bi munasabati wafati ida qaribatihi a lokacin da ɗaya daga cikin danginsa ya rasu ranar juma'a ranar 11 ga watan rabiul akhir shekara ta 1373 ya roƙe ni an aba risalatan muktasara na yi wani litta wata risala takaitacciya na wani dar na yi wani dar rubutu fi adabil jana'izi fil islam a cikin ladubban jana'iza a musulunci li yakuma huwa aw ghayruhu bi tab'iha wa tas'iu wa tawzi'uha 'ala al mustami'ina lit'aziyati fi ayyamiha al mu'tada 'indahum yace dan shi ko wani sa su sa a buga littafin nan wannan risala da zan rubuta akan jana'iza su sa a rubuta a raba ta ga wanda suke taruwa domin jana'iza a kwanaki na al'ada da aka saba a wajensu mutum da aka masa mutuwa ya samu shekul albani ya ce dan Allah naga ana dan yin bid'a to ka dan yi mana wata 'yar risala ka rubuta mana wacce ni ko wani na sai mu buga mu raba mutane su karanci yadda ake yin harkar jana'iza haka mutumin ya nema muktanifan muktaniman muktanifan fursatat tima'ihim li ta'rifihim bi sunnati nabiyihim yace dan mu ribaci wannan damar ta haɗuwarsu a nan. mu sanar da su sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a game da jana'iza hatta yastannu biha har ya zanto cewa suna sunnantuwa da wannan abin suna aiki da shi wa yahtadu bi hadiha sannan su ringa shiriwa da shiriyar abin da ya shafi jana'iza wa yastaniru bi nuriha sannan su sana hasken wannan abin da zaka rubuta na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace وما أنني كنت قد باشرت تعليف بعض بعض المصنفات الأخرى فقد وعدته خيرا لما في ذلك من التعاون على إياء السنة وإماتة البدع ما لن يتتارى تشي وانا كسن تشي نافار الربوة وأنسل التفن دبا بانو أنن جنائز ربا أما دي نمي القورين الخير سوى ذن أقبا لما في ذلك من التعاون على إياء السنة وإماتة البدع domin a cikin wannan shawarar da ya kawo akwai wani abu na taimakon rayar da sunnar man na taimakekeniya akan rayar da sunnar manzon Allah sallallahu Salama, sannan kuma da kashe bida'a. saboda me kaga shi malam Nasiru Albani zai rubuta ilimin sa ne wannan shi kuma wancan bawan Allah za su buga su raba kaga an yi ta'awun shi ya bada ilimi su sun bada kuɗin sun raba sun ba mutane duk wanda ya aiki da shi dukan suna da lada fasara'atu ila tahqiqi ragbatihi malam yace sai ne gaggawa zuwa ga tabbatar da kwaɗayinsa sa wa injazi talibatihi dan kuma in zartar da abin da ya nema walakin ni ma kittu ashra'u fi dhalika hatta ta bayyana anna al-amra ab'adu min an yatahaqqaqa an yatahaqqaqa bi tilka sur'a malam yace sai ne gaggawa zuwa ga tabbatar da wannan kwaɗayi nasa ma'ana zan rubuta littafin kenan dan nazartar da abin da ya nema sai dai wato ban samu na fara yin wannan abin da wuri ba mana yana farawa sai ya bayyana a gare shi cewa kai al'amarin ya fi ƙarfin a yi shi yanzu yanzu ab'ad min an yutahaqqaqa ga tilka sura ba za a yi shi da wannan gaggawa ba wa awsa'u min an a fi risalatin tuwazza'u ala nasi nas fi mithli munasaba sannan abin yana da fadi fiye da yadda za a tara shi a yan karamar risala kamar yadda ya nema wacce za a raba ga mutane a wannan munasaba ta mutuwa da aka yi masa tunda abu ne na kwana ɗaya kwana biyu kwana uku wani yace abin ba zai yi da haka ba dalika li'anna li'anna adabal janaizi wa ahkamaha tun jidda hakan ya faru ne saboda ladubban jana'iza da hukunce hukuncen jana'iza suna da yawa wa qismun kabirun minha min maktulifa fihi aqwalul ulama kai wani bangare ne mai girma wanda aka samu saɓanin maganganun malamai a cikinsa wata darabat haulahul ara kai ra'ayoyi daban-daban sun kai kawo akan dai matsalar jana'iza malam yace fa minhum man yuharrimu shay'an wal akhar yubi'uhu zaka samu wani ya ce abu kaza haramun ne wani kuma sai ya ce ya halatta a game da jana'iza din wa minhum man yujibu shay'an wal akhar la yujizu wani kuma zai zo ce abu kaza a jana'iza wajibi ne wani kuma ya ce kai bai ma halatta ba wa minhum man yarahu sunnatan wa akhar yarahu bid'a wani abun ma sai wani malamin ya ce sunna ne wani kuma ya bid'a ne kaga akwai rikici da yawa wa hakada kama huwa sha'nu fi kathirin min al masail kamar yadda sanannen abu ne a cikin masaloli na addini da yawa fi aktsari abwab shari'a a cikin babuka na shari'a mai misdaqan li qawlihi ala yace amma fa hakan yana tabbatar da faɗin Allah ta'ala ne wala ya zalu na mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su guce ba suna saɓani sai dai waɗanda ubangijin ka. subhanahu wa ta'ala yi wa rahma lidhalika malam yace saboda haka kana la budda qabla kulli shay'in min jam'i mufradati mufradati masail al janaiz yace abu na farko ba makawa sai mun tara dukkan ɗaiɗaikun matsaloli na jana'iza mun kawo su gaban mu akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza mun tara su ثم درستها دراسة دقيقة sannan mai mata darasi ma'ana ne nazarinta ne darasinta darasi cikakke wanda zan zurfafa a ciki ba wai taba sama sama ba wata tabbuwa وتتبع muktalifa المختلفة عليه sannan bi dalilan da daban-daban akai wannan hadisin inganta ne bai bi koya wannan ya tabbata wannan kaza sannan sai in ce hukuncin abu kaza kaga wannan aiki ne mai yawa wa naqduha ala daw'il ilmi ilmai usulil hadisi wa usulil fiqh sannan kuma in warware in na ce wannan ba daidai ba ne wannan daidai ne na yi naƙadi na warware duk maganar da zan warware ta to zan yi ta akan ilimi guda biyu ilimin hadisi usulul hadis in an ce usulul hadis ana nufin ilimin diraya ilimin diraya wanda ya shafi mustalahatul hadis ta hanyar sanin inganci da rashin inganci usulul hadis kenan suka ce ilimin hadisi abu ne akwai ilimin hadisi riwayatin akwai ilimin hadisi diraya riwaya shine annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ba ruwanka da ya inganta ko bai inganta ba kai dai ka ce annabi ya ce amma diraya usulul hadith shine ka san ilmin hadisin ta bangaren inganci da rashin inganci yace to zan yi wannan da kuma usulul fiqh da ka'idoji na ilimin fiqh da ake gina hukunci akan su ba ilimin fiqh ba da wani an magana fiqh sai ce ai a afdari ashmawi ishmawi iziya risala har zuwa muktasar ba wannan ba Ilmin usulul fiqh wanda da shi ne ake gina hukunci kaza hukuncin sa kaza kaza hukuncin sa kaza kaza hukuncin sa kaza yace akan haka zai gina abubuwan shi wa ikhtiyarur rajih minha sannan kuma a ciki zan zaɓi abin da fi zama rajihi shine yafi inganci da shi zan amfani shi abin jayi duna ayyi tahayyuzin li mazhabin muayyan ba tare na jingina kaina zuwa ga wata mazhaba sananniya ba aw ta'assurin bi sai سيطرت حتى صارت كأنها hadinin يجب, yajibu an يتبع yace ba tare kuma da tasirantuwa da wata al'ada da ta yi tasiri har ta zama kamar addini ne ake aiki da ita ba duk wannan babu ruwana da shi ko da kun saba yin kaza a baga abin da nasi yace ba ruwana da al'ada shi yasa kana makabarta sai ga ana rigima an ɗauko asalin kasar ta farko da aka cire mai yawa an sa ta a gefe guda ta cikin yar karamar nan ita ma an ɗauko ta an sa ta a gefe guda sai a zo ana rigima ƙada suna ce ko ina a zubo ko ba ka ba ne su tabo ta nan su haɗa su tabo ta nan su haɗa ko ba ka ba ɗan bida zo su a wacce ake fara sawa sannan sai a ɗauko wannan wai ka san mai dalilin su wai wannan ita kusa da shi ita za ta mai shaida ita wannan ba ta san shi ba kaga suna mu'amalanta Allah mu'amalantar mutum suna mu'amalanta Allah mu'amalantar mutum mana me laifi idan an hada kuma shi wanda yace dole sai an raba din da zaka ce akramaka Allah ko akwai hadisi babu zagi zai wata rana wani bawan Allah an gomuri je zaki ya rasu mala grab ya zo sai ya bayani yace ba mu bukatar a ce mana goma goma ga annabi uku uku bakwai bakwai duk ba a bukata kowa ya tsaya da mai addu'a daidai shi kawai sai wani dan layin ya taso sai bako ne da haka mu wannan mutumin ba iyalinsa kadai sai da haƙi ba muwa muna da haƙi iyalin suka ce to mun yi da maganarsa haka magana ta ƙare shi isa mu matsalar mu a Najeriyance muna yin addini ne da mun taso mun ga ana yi shi kuma addini karanta shi ake kuma iya daga cikin alkhairin da sunna ta kawo a Kano da Najeriya gaba ɗaya ne an ko an maida malamai ma makaranta ba ɗalibai ba da haka a rediyo yanzu in kana sauraron malami duk bid'arsa in zai faɗa hadisi sai ce hadisin ya inganta yana cikin kaza ko da ƙarya yake zai ce ya inganta zai ce ya inganta wanda da babu wannan sannan duk mutumin da zai zo ya bayani yanzu ko dan bid'a kawo kace mai yi mana bayani akan abu kaza in ya faɗi magana ɗaya sai da aya ko da ba za ta zo daidai ba in ya magana kaza sai ja hadisi kaga wannan ka ba mutane training hatta su yan bid'a kansu mun mustarbiya malaman mu sun yi mustarbiya ta danganta abu zuwa ga ilimi amma ba sabanin da kawai da za a zo a gaya ma ba ko a ce an gani a mafarki ka ba ruwan mana mafarkin ka ko ka da kai shi sa ibn Abdussalam wata rana wani ya ce mai irin ma'ad wannan irin ajiyar jahiliya din nan kasan an samu ta ana mata zakka wani ya ce yayi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je guri kaza zai ga irin wannan abun a mafarki amma ba za a yi mata zakka ba rikaji rikaji khums ake bayarwa wani uba fai mutumin nan yana zuwa sai samu yana samu zai samu izzuddin ibn abdussalam ya ce ba zai zakka ba ya ce wallahi sai kai yace ai mu annabi a shari'ar da ya ban mana shine sallallahu alaihi wasallam a shari'ar sa abin da ya ban mana shine in an samu irin wannan dukiyar za a bayar da zakatu 1 over 5 kai kuma mafarki kai da ka ba ruwan mu da ka bayar da za a ka gotar da shari'a da mafarki kuma suwa gaske yi amma yanzu alhamdulillah an fara samun tatawur an fara samun development an fara samun ci gaba duk wanda zai ce abu kaza addini ne sai ya ce saboda annabi ya ce kaza saboda Allah ya ce kaza saboda malamai sun ce kaza an samu cigaba ko ba a samu ba muna ganewa to ina ganin anan zai kamata mu tsaya sai mu tashi wa mimma la yakfa ala ahli ilmi a sati mai zuwa idan Allah ta'ala ya kai mu abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wannan ne kuskure Allah man afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh